Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25,31 da kuma 49. Masu rama a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a FM Nomad FM da da niyya da tashar Mataviya Afrik akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A Ghana kuma ana jin muni a tashar Alfa Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a vhausa.com ko ko sashen hausa.com. Masaram Assalamu alaikum barkamu da warhaka Abdulaziz Adili Toro ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Juma'a 29 ga watan Maris na shekarar 2019. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su mu fara da kanin labarai. Jami'a a yankin Mozambique da muguwar guguwa ta shafa sun ce adadin waɗanda suka kamu da cutar kwalara ya ƙara daga mutane biyar zuwa mutane 139. A yau Juma'a ne 'yan majalisar wakilan kasar Birtaniya za su kada kuri'a game da wani bangaren yarjejeniyar shirin fita daga tarayyar Turai. A Amurka kuma yanzu da aka san abin da rahoton mai bincike na musamman Robert Mueller ya kunsa, ana hasashen irin tasirin da sakamakon yake da shi a kan siyasar kasar gabanin zaben shugaban kasa da ke tafa shekarar 2020. Madalla to bayan labaran duniya za ku shi cewa a yamai babban birnin kasar ta Nijar an gudanar da wani horo na musamman kan yaƙi da cutar sankara ko kuma kansa. rigakai an ce hai magani dan shi muka ce mu koya musu duka alamun ciwon ga kane ciwon ke fara ya yake ma mata da maza sai kuma a jihar borno kuma da ke najeriya za ku ji yadda mutane ke rayuwa a cikin zafin rana gaskiya mun da muna zuwa school din akwai rana sosai amma mukan iya sha ruwa sosai duk in na sha yana mun taimako sosai a jikina yana ban karfi ina shan watermelon sosai da kuma abarba bayan haka muna tafe da shirin americana da mahamudu lalo ke hadawa da kuma gabatarwa amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Jami'ai a yankin Mozambique da muguwar guguwa ta shafa sun ce adadin waɗanda suka kamu da cutar kwalara ya ƙara daga mutane biyar a shekaran jiya laraba zuwa mutane 139 a daren jiya Alhamis. Kwalara wata cuta ce da ke bazuwa ta abinci ko ruwan sha da ke ɗauke da ƙwayar cutar. Tana haddasa gudawa da amai akai-akai da ke tsotsa ruwan jikin bil'adama. Kuma a cikin 'yan sa'o'i idan ba a nemi maganin ta ba takan iya kashe mutum. Mummunan yanayin zama kamar rashin tsabtataccen muhalli da kuma ruwan sha a ƙasar biyo bayan mummunar guguwa da ta auku su ne abubuwan da suka haddasa bazuwar cutar. Hukumar lafiya ta duniya da ake kira WHO a takaice ta faɗa a farkon makon nan cewa za ta aika allurar rigakafin cutar kwalara dubu ɗari tara zuwa yankin. A yau Juma'a ne 'yan majalisar wakilan ƙasar Birtaniya za su kaɗa kuri'a game da wani ɓangaren yarjejeniyar shirin fita daga tarayyar Turai. 'Yan majalisar za su kaɗa kuri'a ne akan yarjejeniyar ficewar kawai, abinda masharhanta suka ce zai iya yin wuya ta yi nasara. Firayim Ministan Birtaniya Theresa May na ƙara ƙoƙarin shawo kan 'yan majalisar karo na ƙarshe don su amince da yarjejeniyar fidda Birtaniya daga tarayyar Turai. Ballewar ƙasar daga tarayyar Turai dai ya zama wani abu mai wuya fiye da da a shekaran jiya Laraba. A lokacin da 'yan majalisar ƙasar suka yi watsi da wasu ƙudurori guda goma sha shida a kan buƙatar Prime Minister May ta fita daga tarayyar ta Turai. Mashawarta a kan lamarin sun rage yawan ƙudurorin zuwa takwas da aka kaɗa kura a kansu. Cikin ƙudurorin har da mai neman barin Birtaniya ta ci gaba da kasancewa a cikin yarjejeniyar cinikayya da tarayya ta EU da kuma wani ƙudurin wanda ka iya sanyawa a ƙara kaɗa kuri'ar jin ra'ayin jama'a kafin fita daga tarayyar Turan. Yanzu da aka san abin da rahoton mai bincike na musamman Robert Mueller ya kunsa, ana hasashe akan irin tasirin da sakamakon yake da shi akan siyasar Amurka gabanin zaben shugaban ƙasa da ke tafi a shekarar 2020. Takaitaccen bayanin rahoton wanda Attorney janar na Amurka William Barr ya bayar ya bayyana cewa mai bincike mala bai gano wata alaƙa ba tsakanin waɗanda suka yi wa Trump yakin neman zaɓe da Rasha game da yin katsalanda a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016. amma mola bai yanke hukunci ba akan trump ya nemi ya hana shari'a ta yi aikinta dangane da binciken ko rasha ta taka wata rawa a zaben ba ko a'a a cewar mr barr kuma duk da cewa rahoton bai bayyana cewa shugaba trump ya aikata wani laifi ba haka zalika bai wanke shi ba a ƙarshe tony ba ne ya yanke shawarar cewa hujjojin da mola ya gano akan hana ruwa gudu wajen gudanar da binciken ba su isa su sa a ci gaba da bincike a kan batun ba kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Gwamnatin kasar Venezuela ta shugaba Nicolas Maduro ta faɗa jiya Alhamis cewa ta hana madugun 'yan adawa Juan Guaido damar riƙe wani mukamin gwamnati har tsawon shekaru goma sha biyar nan gaba. Wani babban batu da ya ƙara zafafa rikicin siyasa ƙasar da ke nahiya Amurka ta kudu. Amma jim kaɗan bayan wannan sanarwa a kafar talabijin, Guaido ya faɗi cewa za mu ci gaba da yin zanga-zangar ƙin amincewa da yadda Maduro yake rike da madafin iko. Guaido shugaban majalisar dokokin Venezuela da 'yan adawa ke da rinjaye a cikinta. Shi Amurka da wasu kasashen duniya guda hamsin suka amince da shi a matsayin shugaban ƙasar Venezuela na riƙon ƙwarya. amma duk da haka madura ya ci gaba da rike madafin iko a daidai lokacin da kasar ke fuskantar rashin wutar lantarki da zanga-zanga a kan tituna abinda ke ci gaba da haddasa zanga-zangar a ƙarƙashin jagorancin waido inda jama'ar ke la'antar talaucin da ya addabe su Guaido ya ce dama ya sani Madura zai ci gaba da ƙoƙarin ja mashi birki wajen karɓar ragaman mulkin ƙasar. Akalla mutane sha tara suka mutu sanadiyar wata gobara da ta faru a wani dogon bene na rukunin ofisoshi a Dhaka babban birnin Bangladesh. Jami'an aikin ceto sun ci gaba da aiki har zuwa daren jiya Alhamis yayin da mutanen wato mutanen da ba a san yawansu ba suka makale a cikin ginin. Har yanzu ana ganin harshen wuta a cikin ginin amma rahotanni sun ce an iya shawo kan gobarar. jami'ai sun ce an samu ceto mutane fiye da ɗari daga ginin sai dai kuma mutum ɗaya ya mutu a lokacin da ya yi ƙoƙarin durowa daga benin ma'aikatan kwana-kwana sun farfasa tagogin gilashin ginin don ceto jama'a don kuma hayaƙi ya fita ba a dai san abin da ya haddasa wannan gobarar ba. Mutane da yawa sun duro daga tagogin ginin Benin mai hawa goma sha tara a gundumar Banani da ake hada-hadar kasuwanci a Daka don gujewa gobarar da ta faru a jiya Alhamis. A gaida Maryam Dauda labarin ka saurara daga sashen Hausa na Maryam Amurka daga nan birnin Washington DC. yanzu sai rahotannin kuma za mu soma ne daga jamhuriyar nijar inda a yamai wata cibiyar yaƙi da cutar kansa ko kuma sankara ta shirya wani taron horar da malaman da ke koyarwa a makarantun kiwon lafiya da nufin ganar da su alamomin wannan cutar wakilin murya amurka a yamai suleiman barma ya aiko mana da karin bayani malamai kusan 20 da ke karantarwa a makarantun kiwon lafiya daga sassa daban-daban na nijar ne suka yi amfani da lokacin hutun 'yan makaranta wato congé de park don halartar wannan taron horo da cibiyar yaƙi da cutar kansar sos kansar ta shirya da nufin kara musu sani akan batutuwan da suka shafi cutar kansar kamar yadda shugabar wannan cibiya dr dille ismuha ke karin bayani akan dalilansu na mai da hankali akan waɗannan jami'ai. Rigakai an ce hai magani don shi muka ce mu koya musu duka alamun ciwon ga kane ciwon ke fara ya yake ma mata da maza ya yake zawa yake girma ya ne kamata a san da shi ciwon nono da kansa mai kama nono da ciwon bakin ma'aiwa shi ma ciwon daji na mai kama bakin ma'aiwa. Hukumar lafiya ta duniya a nata kiyasin ta gano cewa dubban mutane ne ke kamuwa da cutar kansar a kowace shekara a nan Nishar. saboda haka ta gargaɗi hukumomi da ƙungiyoyi su tashi tsaye. Ciwo ne mai kawo matsala kwarai cikin Nijar. An ka ce shekarar ta wuce OMS ta gai haka. nijar masu kansar sabin da sun ka samu kansar sun yi dubu takwas da sun ka samu kansar maza da mata duka. sabiwa waɗanda suke zaune da kansar kuma an ka ce bara su ne dubu goma sha biyu suke kwance nijar da kansar da sabi da tsohi tun da mun ga ya yi yawa cikin nijar ya kamata duk likita na zai hutuwa da lakwaliyo mu samu koya musu wannan bincike na kansa. Malaman waɗanda akasarin su matasa ne na aiki a asibitoci ba idan karatun da suke bayarwa a makarantun kiwon lafiya. Dr. Idi Umaru Muhammad Lawali wanne ya fito daga gundumar Filinge ya ce ya koyi abubuwa da dama a albarkacin wannan taro. Da yawanci mukan samu 'yan malati da wannan abubuwa mukan aza dan kurji ne haka a bada magani kwana ɗaya huce amma waga formation da muka samu ya ba mu dama gaskiya mun samu akwai abubuwa da dan malati ke zuwa da shi a bincika a bincika a rasa ko ne wani bi masu sai ce kai an bincika ba a samu ba komai bane ashe alhali matsala tana can inda mu aza ba. Horon na cibiyar SOS Cancer bai tsaya a aji kawai ba sabili kenan kenan aka budewa mahalarta wannan taro dakin bincike inda suka dubi yadda ake aikin gwaji a likitance a yayin tantance kwayar cutar kansayar. Malama Fati Amadu na daga cikin matan da suka samu ganin likitoci a wannan zama. An duba mu, an gaya mu ko midimi ne da yake damun mu, mun ji daɗi. Ina ga kira ga 'yan uwa duka su zo nan, in mutum na da kansar ana gaya mai. in bai da kansar ko ana gaya mai wani ƙwararren likitan da ya shafa shekaru 40 yana kula da masu fama da cutar kansar a kasar senegal professor abdulaziz ne cibiyar sos kansar ta nishar ta gayyato domin ya jagoranci wannan taron horon da aka bayyana cewa wata gidauniyar kasar switzerland ta ɗauki nauyin shiryawa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger ubangiji sarkin baiwa To a gaida Sule Mumuni Barma yanzu kuma bari mu a Maiduguri da ke Najeriya inda zafi rana ke ci gaba da zama kalubale ga jama'a. Wakilin murya Amurka a Borno Husaina Muhammad ta aiko mana da karin bayani. A duk lokacin da aka shigo yanayi na zafi, jama'a a birnin Maiduguri suna kasancewa cikin mawuyacin hali saboda matukar zafin rana da ake fama da shi wanda a wasu lokutan hukumar kula da hasashen yanayi ta ƙasa takan bayyana cewa za a samu yanayin budewar rana a jihar birnin najeriya inda za a kasance a mataki na 42 ko ma fiye da haka a ma'aunin celsius haka dai mutane suke tafiyar da harkokin rayuwarsu ta yau da kullum a cikin wannan zafin rana wasu kuwa inuwa suke nema su zauna su huta kafin su ci gaba da gudanar da harkokin da ke gabansu na zanta da wasu mutane don jin ta bakinsu kan yadda suke kula da lafiyarsu a cikin wannan yanayi. gaskiya mun da muna zuwa school din akwai rana sosai amma mukan iya sha ruwa sosai don in na sha yana mun taimako sosai a jikina yana ban karfi ina shan watermelon sosai da kuma abarba da kuma in na shiga after school zan shiga in watsa ruwa in yi barci in huta in tashi kuma wannan muna wuni a karana nan amma muna amfani da ruwan sanyi ina sha kamar sau bakwai zuwa takwas a wuni to bayan wannan ruwan sanyi da muke amfani da shi akwai kayan fururu wannan da muna sayarwa muna amfani da shi ta bangaren kamar su kankana su abarba idan muka tashi da daddare kafin mu je kwanciya muna tafiya da shi eh, ga nan kamar yadda kuka gane nake yawon nan da haka kullum nake yi amma kuma idan yamma ta yi ina sanin cewa eh lalle na yi yawo dan jikin nawa gaba daya kusan ya nuna ya nuna zan ji shi kawai he da dan shaye-shayen wani dan paracetamol wani dan feldin da jikin sa ya sake dawowa fi wani lokaci ko irin orc din nan dan saye shi na jika shi da ruwan fiya wata haka in sha shi in kwanta dr amina muhammad abdullahi likita ce a asibitin koyarwa ta jami'ar maiduguri inda ta yi karin haske akan irin cututtukan da mutane za su iya kamuwa da shi a cikin irin wannan yanayi? yanayin zafin nan akwai cututtuka da ake samu da ɗan dama cikinsu akwai kamar sankarau wanda zai iya kama babba da yaro sai kuma akwai yara kuma ana samu kamar kyanda kamar su chicken pox haka duka yana iya samun yara a wannan zafi lokacin zafin nan. To ko akwai wata illa da yawan shan ruwan sanyi zai iya haifar wa ɗan adam a cikin wannan yanayi? Eh ruwan sanyin ba a so ruwan ne ya sanyi sosai amma lokacin zafi jikin ma yana bukata ya dan yi sanyi sai a dan sha ruwan mai dan dama-dama amma ba wai ya sanyi sosai wanda zai ja maka illa ba. Dr. Amina Muhammad Abdullahi ta yi ƙarin haske akan hanyoyin da jama'a za su bi domin kare kansu daga kamuwa da cututtuka a cikin wannan yanayi na zafi. na farko abin da iyaye ko manya duk da yadda ya kamata a yi rigakafi rigakafin nan shi zai kare mutane da cututtukan nan kuma sai in lokacin zafin ya yi mutane su guji cunkusu a wuri daya su cunkusu ko su kwana a wuri daya ko daki da ba iska to mutane sai su rage irin a samu wuri mai iska haka ko za a kwanta ma in da daddare ne a dan fito fili haka a dan kwanta kar a kwana a cikin ɗaki inda ba windo ko a cikin cunkoso. Usaini Muhammad daga Maiduguri a Najeriya. a gaida Husaina Muhammad yanzu kuma bari mu kara leƙawa a jamhuriyar Nijar inda aka gudanar da babbar sallar maharban Afirka a jihar ta da da ya hada maharba na niger nigeria benin chadi mali da sauransu an yi bikin a jagorancin minista mai kula da bunƙasun al'adu wakilin murya amurka a garam tamar abari ta haɗa muna wannan rahoto Babban taron na mahalban Afirka wanda ake ce ma FINAC an shirya shi ne da zummar farfado da al'adun da Afirka ta gada wanda aka manta da su alhali suna da muhimmancin gaske. haruna bagayya shi ne wanda ya shirya wannan haduwa ya bayyana manufarsu eh, manufar wannan taro muna so mu bankasar da al'adunmu rayuwa ba za a iya yin ta ba babu al'ada muna so mu samu ci gaba bisa tahiyar mu ta zamantakewa kuma muna da wani guri in Allah ya yi jihar da magaram ita ma ta shiga cikin UNESCO don mu samu ci gaba na al'umma insha saboda haka ku ba mu goyon baya. Mai martaba Sultan na da magara Alhaji Abubakar Sanda mai masaukin baki ya ce wannan shine karo na farko ya yi kira kuma ga jama'a da su rike al'adun su. Su nuna al'adunmu na gargajiya wannan abu ne wanda yake ba a taba yin shi ba na farko ne kada mu bar al'adun saboda haka muna kira ga dukkan jama'a su kawo musu goyon baya. Kasar daunan sarkin Katsina da ya halarci wannan biki ya nuna sha'awar shi kamar haka. Abun ya ba mu sha'awa ashe akwai wasu jinsi na mutanenmu wanda suke ɗaukaka al'adunmu na gargajiya mutanen da magaran kunci kwallo domin saboda kun nuna cewa lalle ba za ku taɓa wasa da al'adar gargajiya ba ubangiji allah ya ƙara ɗaukaka wannan al'adu namu ni ban yi tunanin zan taɓa ganin maharba da yawa kamar yadda nake wannan ba kallabi cikin rawuna duk da girman da ya gabato ta safiya sarkin fada ta ce ba ta da sarau safiya sarkin kuma da tun da karhe karhe ma kai kuma nake ciki hal yanzu tsohon ma da ya zo ban sare ba wallahi abin na mu mun kowa farin ciki tunda abu namu ne da da ni da amina allah ya mata cika yanzu wannan ɗiyanmu su ma suka tukura suka ji daɗin abin da ake suka ce su ma suna ciki yanzu haka sabbi wanda aka samu sun kai rai bakwai cikin wannan sha'ani shi kwakken wanda ya gada abu ya zama ko shi kaɗai aka aihu ya zama ɗan gado akwai maza da yawa a gidanmu amma ni kaɗai na hutu nake kishin abin nan kuma ban hasa ba har kwanan yau sai da na je kasa. Mahalba da makaɗansu sun nuna hikimomi da asirai daban-daban kamar yadda waɗannan suke yin bayani. Ni ma alasan sunana garin gado ba. Mun nuna wasa ne irin na gargajiya wanda muke kamar an huta kasashen eh, waje mu nuna mu kamo 'yan mata sai mu tsaye da su mu ɗumke su da zare kowa ya gansu an huda ciki ya huto ta baya daga ciki ake huda sai yau baya a rika jan shi ko ina ga shi na ya huta ko ina wallahi wannan akwai asiri ma ai duk wanda ya ce babu asiri kenan babu Allah mun riga mun roƙo wurin ubangiji tun iyaye da kakannu muke wannan abu da shi wasannin nan wannan na farko ne nayi akwai wasanni wanda ya kamata in na nuna su kowa sai ya yi mamakin su sa magunguna ne za mu gwada shalo a bisa cikin aikin magani na gargajiya tare da mahalba muke tare da su tunana shi ibrahim ni duka ba firjinan kin mahalba duka gaba mali sau na biyu amma ni wannan abu sai kare tsaye kawai ni ji yanzu dai kowa sani shi zai bada zai gwada amma bai shiri ba da ya shiru da an ga abun mamaki tunda da san biyin da muka je mu muka shigo galabat mu muka ciwo firi na farko da na biyun duka mu muka ciwo saboda Allah kwarai muna tamani a yanzu discipline da eh to wannan da aka haka din muke tamani inda ana haka ai da ba haka ba da mun ji daɗi kuma baya da ta ɗauka yanzu duk bayan mu sai tilima muke sa suke wani abu dan ba su gaba mun ci gaba su sa ta yi jama'a ta yaba kwarai da wannan biki na maharba ya kuma samu karbuwa ta la'akari da yadda hukumomi suka ba abin muhimmanci inda aka keɓe minista mai kula da bunƙasa al'adu ta marabari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar nijar a gaida tamar abari yanzu kuma sai shirinmu na gaba americana daga mahmud lalo Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai tattauna ne kan ƙurar da ke ci gaba da tashi tun bayan da babban atun janar ɗin Amurka William ba fitar da wani takaitaccen rahoto kan sakamakon da kwamitin Robert Mala ya gabatar ga ma'aikatar shari'a Amurka. dangane da binciken shigin da rasha ta yi a zaben amurka na 2016 wanda ya zuwa yanzu ake ta cece a kansa inda yayin da fadar white house ke farin cikin cewa rahoton ya wanke shugaba trump su kuwa 'yan democrat cewa suke a fitar da daukacin rahoton gaba na jama'a domin kowa ya gani bayan da bayanai suka nuna cewa rahoton ya haura shafi 300 sunana mahmud lalo tun dai da babban attorney general ɗin amurka william ba ya bayyana cewa rahoton da ya karba daga kwamitin bincike na robert mueller kan shishigin da rasha ta yi a zaben 2016 fadar gwamnatin amurka ta white house ta shiga yanayi na annashuwa bayan da shi babban jojin ya fitar da wani takaitaccen bayani wanda ya nuna cewa kwamitin na mala ya wanke shugaba trump da kwamitin yakin neman zabensa daga zargin haɗa kai da rasha domin samun galaba a zaben amurka na 2016 Shugaba Trump kenan yake cewa babu wani haɗin kai da Rasha, babu kuma wani ƙoƙarin hana doka ce aikinta. Wannan rahoto ya wanke mu daga ɗaukacin zarge-zargen da ake mana. to sai dai rahoton na mala kamar yadda william ba ya fitar da kaninsa ya nuna cewa kwamitin na mala bai yi bayani kan ko shugaba trump ya yi ƙoƙarin hana gudanar da binciken ba trump dai ya yi ta yaban shi kansa robert mueller da ya kwashe kusan watanni ashirin yana suka da kuma babban george william ba amma kuma bai bar masu sukansa ba domin ya yi kira ga shugaban kwamitin da ke tattara bayanan sirri na majalisar wakilai adam shif da ya murabus daga makaminsa a jiya alhamis shif ya buɗe sauraron bahasinsa amma wasu 'yan republican da ke cikin kwamitin sun goyi bayan kiran da shugaba trump ya yi na cewa Schiff ya sauka daga mukaminsa inda har suka fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa. Mike Conway, ɗan Republican daga jihar Texas, shi ya karanto sanarwar da suka cimma matsaya a kanta. Your actions, both past and present, are incompatible with your duty as chairman of this committee. Ya ce irin ayyukan da ka gudanar a baya da yanzu sun saba wa ayyukan da doka ta tanada maka a wannan kwamiti. Saboda haka ba mu da kwarin gwiwa cewa za ka iya gudanar da ayyukanka kamar yadda doka ta tanada. dalilin haka muna bukatar da ka yi murabus daga mukaminka na shugaban wannan kwamiti cikin gaggawa sai dai ship bai yi kasa a gwiwa ba wajen mayarwa da 'yan republican ɗin da martani my colleagues may think it's okay that the russians offered dirt on a Democratic candidate for president as part of what was described as the Russian government's effort to help. Ya ce ta yiwu abokan aiki na su yi tunanin babu komai da Rasha ta fitar da wasu bayanan batunci akan yan takarar Democrat Hillary Clinton ga shugaban. A matsayin abin da a kwatanta na yunkurin Rasha ta taimaka wa kwamitin yakin neman zaben Trump. watakila za su yi tunanin babu komai cewa paul manafort wanda kwararre ne wanda kuma shine shugaban kwamitin yakin neman zaben trump a ce ya halarci wannan taro za ku iya tunanin cewa babu komai idan sirikin shugaba trump shi ma ya halarci wannan taro za ku iya tunanin babu komai idan aka ki bayyana wa jama'a cewa an yi wannan taro sannan za ku iya tunanin cewa ba su ji daɗi ba da suka fahimci cewa bayanan da suka tattara akan hilarin bai yi munin da suke tunani ba za ku iya cewa babu komai amma a tawo mahangar hakan bai dace ba ina ganin ba a bi tsari ba kuma babu kishin ƙasa a yin hakan sannan ina ganin hakan shaida ce cewa an haɗa kai da rasha i think it's unpatriotic and yes i think it's corrupt and evidence of collusion shiv ya ƙara da cewa ba wai bai amince da sakamakon rahoton na mawala ba ne amma ya ce a irin tashi fahimtar akwai haɗin kai tsakanin rasha da kwamitin yakin neman zaben na trump abin da ya sa kenan kwamitinsa ya ci gaba da gudanar da bincikensa babu dai wanda ya ga wannan cikakken rahoto illa babban attorney general ɗin amurka amma jaridar new york times ta roito a jiya alhamis cewa rahoton ya haura shafi 300 abin da ya sa 'yan democrat suka dasa alamar tambaya kan dalilin da ya sa william ba ya takaita rahoton a shafi hudu kacal yayin da shugaba trump da 'yan republican da ke goyon bayansa suke nanata cewa rahoton na ba bai samu shugaban da wani laifi ba 'yan democrats a nasu bangaren na ganin babban jojin na amurka ya bar wasu muhimman bayanai da za su iya zama masu amfani ga binciken da ake yi masu raro da aka kawo karshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani ciko idan allah ya kai mu za madadin jeff costa da julie legas gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc agogo mu yana cewa karfe 11 da minti 25 wato karfe 4 da minti 25 eh, a jamhuriyar niger nigeria kamaru da chadi yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuka aiko mana. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Aminu Adamu Malam Maduri a jihar Jigawa, inda ya ce Assalamu alaikum murya Amurka, ina fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatanku. Hakika umarnin da kotu ta bada na sake cafke Nnamdi Kano ya yi daidai tunda ya ki biyayya ga amsa kiran kotu. Sai sakonmu na gaba ya fito daga Gali Sirajo Paki, inda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna jajantawa al'ummar ƙasashen Mozambique, Zimbabwe da Malawi. Bisa ibtila'in mahaukaciyar guguwa da ambaliyar ruwa da Allah ya jarrabe su da ita. Muna fata Allah ya kiyaye gaba. Sai daga Usman Shitu Mahuta inda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika garkuwa da mutane da ake yi a fadin arewacin Najeriya tare da karɓar dubban miliyoyin kuɗin fansa wani abin tashin hankali ne. A don haka muke kira ga gwamnati da jami'an tsaro cewa ya kamata a yi duk mai yiwuwa wajen kawo ƙarshen wannan bala'i da masu wasifa da ta'addabi al'ummar Najeriya musamman ma ta hanyar samawa matasa aikin yi wanda zai rage musu zaman banza da talauci da ya addabe su. Sannan gwamnati ta wadata jami'an tsaro da kayan aiki na zamani. mu na ƙarshe ya fito daga Yakuji matar Ahmadu Abacha Macina inda ta ce Allah muna roƙonka ka dube mu da idan rahama ka kawo mana ƙarshen wannan matsala ta satar mutane da yin garkuwa da su don neman kuɗin fansa a ƙasar mu ta Najeriya. Najeriya. To madalla a gaida zahra Fage yanzu kuma ga labarai a takaice kafin mu yi sallama da ku. ce jami'ai a yankin mozambique da muguwar guguwa ta shafa sun ce adadin waɗanda suka kamu da cutar kwalara ya ƙaru daga mutane biyar a shekaran jiya laraba zuwa mutane 139 a daren jiya alhamis Kwalara wata cuta ce da ke bazuwa ta abinci ko ruwan sha da ke dauke da kwayar cutar. Tana haddasa gudawa da amai akai-akai da ke tsotsa ruwan jikin bil'adama kuma a cikin 'yan sa'o'i idan ba a nemi maganinta ba ta kan iya kashe mutum. A yau Juma'a ne 'yan majalisar wakilan kasar Birtaniya za su kada kuri'a game da wani bangaren yarjejeniyar shirin fita daga tarayyar Turai. 'Yan majalisar za su kada kuri'a ne akan yarjejeniyar ficewar kawai abinda masharhanta suka ce zai yi wuya ta yi nasara. Firayim Ministan Birtaniya Theresa May na ƙara ƙoƙarin shawo kan 'yan majalisar karo na ƙarshe don su amince da yarjejeniyar fidda Birtaniya daga tarayyar Turai. Yanzu da aka san abin da rahoton mai bincike na musamman Robert Mueller ya kunsa, ana hasashe akan irin tasirin da sakamakon yake da shi a kan siyasa Amurka gabanin zaben shugaban kasa da ke tafi a shekarar 2020. Takaitaccen bayanin rahoton wanda Attorney General na Amurka William Barr ya bayar ya bayyana cewa Mai bincike na musamman Mola bai gano wata alaƙa ba tsakanin waɗanda suka yi wa Trump yakin neman zaɓe da Rasha game da yin katsalanda a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016. Amma Mueller bai yanke hukunci ba akan ko Trump ya nemi hana shari'a ta yi aikinta dangane da binciken da Rasha ta yi. da takaitun labar muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo a shirin muna karfe tar da rabi na dare dauke da wasu shirye-shirye da rahotanni inda za mu buɗe layukan muku kira ku bayyana muna ra'ayinku yanzu a madadin maryam daura ta gabatar da shirin da kuma tadi da ya haɗa shirin da bada umarni sai injiniyan namu vostok ni na ku abdulaziz adili toro ke cewa mu ne lafiya daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga shirin yau da gobe shirin matasa.